Oh.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 a majalisunmu da muka saba karatu a cikin littafin manhajus salikin wata tawdihul fiqh fi din littafi wallafin a shekul الإمام al'imam abdulrahman ibn nasir saadi rahmatullahi ta'ala alai عليه wanda muka saba gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama a nan unguwar kasuwar kaji a garin azare ɗin jihar bauchi a duk almuru na talata yau muna almuru na goma sha biyu ga watan sha'ban shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da uku wadda yake daidai da goma sha biyar ga watan maris miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyu muna karatu a cikin kitabu siyam za mu tashi a faɗin malam wa yusamu bi ru'yati adlin lihilalihi wa la yuqbalu baqiyata shuhuri illa adlani wa yusamu bi ru'yati adlin lihilalihi malam yace kuma ana ɗaukan azumi bi ru'yati adlin da kallon adali guda ɗaya lihilalihi ga jinjirin watan wala kubalu fi yati shuhuri amma ba a karɓa a cikin sauran watanni illa adlani sai adalai guda biyu wannan magana da malam yake ciko ne akan maganar da muka tashi akan ta wancan sati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa'in humma alaikum faƙudiru lahu annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku azumi da ganinsa wato jinjirin wata kuma ku sha ruwa da ganinsa idan an lullube muku shi to sai ku cike masa a bayanin da muka yi wancan satin a kan ma'anar faƙudiru lahu da riwayoyin da malam ya biyo baya waɗanda suke ƙara fayyace abin da ake nufi da hakan shine ce kammale shi sha'aban ɗin ya cika talatin kan ya so washe gari a tashi ɗaya ga watan ramalana sai ya zama sabubba ɗayan biyu ne suke tabbatar da shigan watan azumi ko dai ganin jinjirin watan a lokacin da watan sha'aban yake 29 bayan faduwar rana ko kuma cikewan sha'aban ɗin 30 a lokacin da ganin watan bai yiwu ba malamai suka ce babu hali na uku to wannan maganar da malam yake tana da alaka da hali na farko na ganin idan a almurun 29 ga watan sha'aban aka ga wata wannan ganin watan na adadin mutum nawa ne za a iya karbansa ya zama dalili da za a yi amfani da shi a ɗauki azumi to shi ne malam ya ce ana ɗaukan azumi da ganin mutum ɗaya amma adali nan da mala ya ce bi ru'yati adlin wato da ganin adali ko da mutum ɗaya ne lihilalihi ga shi jinjirin wata. idan aka san mutum ɗaya wadda aka yi da adalcinsa ko namiji ne ko mace ne a zance mai inganci domin malamai suka ce babin ganin wata babi ne na ba da labari ba babi ne na ba da shaida ba domin babin ba da shaida sharuɗansa da halayen ba da shaida da ladubba na ba da shaida sun bambanta da irin sharuɗa da halaye da ladubba na ba da labarin ganin wata da haka ganin wata da ba da labarin ganin wata ana karraja shi ne a babin labari ba a babin shaida ba to shi ko a babin labari ana iya karɓar labarin mutum ɗaya matukar an tabbatar da adalcinsa ku duba umar ɗan khattab radiyallahu ta'ala anhu hadithin umar hadithin innamal a'malu bin niyati ba a san shi a wajen kowa ba cikin sahabbai sai umar ɗan khattab ga hadithin nan a bukhari ba don komai ba sai don yarda da adalcin umar tunda babi ne na labari to babin labari idan an yadda da adalcinka in ka ba da labarin za a karba ko da kai kadai ne to a babi kuma na karɓar labari daga adali ko mace ce aka tabbatar da adalcinta to za a karɓi labarinta ba a bambanta mace ko namiji ba a babin labari matukar sifar adalci ta tabbatar. shi yasa mata suke ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hadisai kuma ba a cewa tunda wancan ita kadai ce ta faɗa kamar na Aisha ta yawaita ruwaito hadisin da wani bai ruwaito irin sa ba daga manzon Allah sallallahu alaihi inda ba a karba daga mace sai sun zama biyu to da ba za a karbi hadisin da wata mace ta rawaito sahabiya daga annabi ba alaihi sai ta samu mai mara mata baya inda mun ɗora karɓan hadisi a babin karɓar shaida saboda a babin karɓar shaida sai mata sun zama biyu suke iya isarwa a karɓa na'am fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra haka ka'idar ba da shaida Ah, idan mace ce sai idan sun zama biyu su zama madadin namiji guda daya <coughs> wannan din ma kuma idan zancen yana alaka da dukiya ya shafi dukiya ko yana komawa zuciya ko yana komawa dukiya amma idan zancen bai shafi dukiya ba kuma baya komawa dukiya to mace ma kwata-kwata ba ta ba da shaida a karba. ba kwata-kwata to amma idan babin labari ne to a iya karɓa ko da a wajen mace ce ita kaɗai don haka malamai suka ce matsala ta ganin wata matsala ce da ake kharraja ta a babin labari idan an samu adali guda ɗaya ko da mace ne za a karɓi wannan labari matukar adalci ya tabbata dalili akan karɓan labarin mutum guda a ganin wata shine shahararren hadisin nan na abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala kuma da yake cewa tara an annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bi siyamihi ko kuma fa amara bilalan an ya'mura an-nasa bi an yasumu gadan mutane sun yi cincirin don neman wata sai na gan shi haka za ka kaddara ya ce sai na ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin na ga wata sai ya azumi ya umarci mutane da su azumi a wata riwaya sai umarci bilal ya shelanta wa mutane gobe a tashi da azumi ya karbi labarin ya karbi zancen ganin wata daga abdullahi dan umar shi kadai da ya ce tara an nasu hilala wato ba shi kadai ya duba ba mutane da yawa sun duba amma ba wadda ya tsinkayi watan ya ce sai shi sai ya sanar da annabi alaihi salatu wasalam kuma bai tuhume shi ba bayan kai waye ya gani kai da kuka gani ka je ka nemo wadda ya gani wato mu haɗa ku ku zama biyu ko ku zama uku kafin mu karba a'a sai kawai ya umarci a tashi da azumi gobe sai ya karɓi wannan labarin daga abdullahi dan umar haka ya zo cikin hadisin da ake tababar ingancinsa wani ba ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya ma'aikin Allah na ga wata mutumin ƙauye ne annabi alaihi salatu wasalam sai ya tambaye shi musulunci a tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kai musulmi ne kala na'am ya ce kwarai kuwa manzon salma sai ya yi umarni da gobe a tashi da azumi tare da cewa shi kaɗai ne to wannan ya sa malamai suka ce ana karɓar labarin mutum ɗaya amma da sharaɗin ya zama adali sifa ta farko ta adalci musulunci shi sa wannan ba ƙauyen aka tambaye shi musulunci so sifa ta farko ta adalci musulunci duk wanda baya musulunci to ya rasa sifa ta adalci ba a siffanta kafiri da adalci domin asalin zalunci shine tauye hakkin Allah ka ɗauki hakkin Allah na bauta ka ba wanda ba Allah ba to ka karya asalin wato tushiyar adalci ba wani abun da za ka yi na adalci a siffanta ka da adalci ka iya kai adalci a wani abu wajen kaso wajen hukunci ka iya ka amma ba za a siffanta ka da adalci ba to matukar mutum ba musulmi ba ne ba to ba hali a siffanta shi da siffa ta adalci Allah ta'ala ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai sune azzalimai haka adalci kuma a wannan babin ana magana adalci kishiyar zalunci haka wanda ya bauta wani Allah to shine wanda ya wato karya ka'ida ta adalci ta farko don haka ya rusa siffar adalci a tattare da shi so farkon sifa ta adali ya zama musulmi sannan sifa ta biyu ta adali ya zama mai takawa mai takawa kuma shine wanda yake nisantan sabon Allah maɗaukakin sarki yana nisantan kaba'ira baya aikata kaba'ira kwata-kwata sannan kuma yana tsallake saga'ir yana taka tsantsan wajen ba kaba'ira manyan zunubai irin su shan giya irin su zina irin su ƙarya da, sauransu ire-iren waɗannan zunubai su sata su fashi su ga sunan dai waɗannan zunubai ana ce musu manya-manyan zunubai to idan mutum yana aikatawa to nan ma ba za a siffanta shi da adalci ba babu adalci tare da shi haka duk wani duk wata hidima ko ɗawainiya wacce ake bukatar adali to ba za a danganta ta gare shi ba ba za a ba shi limanci ba ba za a ba shi alƙalanci ba ba zai ba da shaida a gaban alƙali ba ba zai ɗaura aure ba idan iya su bi ne shaidun da za su ɗaura aure auren bai ɗauru ba saboda ba adalai ba ne kai sosai sai shaidu idan su biyu ne amma in sun wuce biyu suna da yawa irin ɗaura auren mu na yanzu mutum ɗari mutum shi kenan magana adalci ta kau e ko da arna a wajen ba komai aure ya ɗauru amma aka ce iya su bi ne kacal to sai adalai in aka rasa wannan siffar bai ba wato abinda abinda da shaida take hukuntawa na aure ba zai tabbata ba sai an samu shaidun da suka cancanta don haka a wannan babin wato adali dole ne ya zama ya nisanci kaba'ira sannan saga'ir kuma yana taka tsantsan ba yadda za a yi ka raba wato mutum da zunubi musamman karamin zunubi shi babban zunubi kaba'ira ka iya raba mutumin kirki da shi eh saboda duk wani babban zunubi mutum baya aikata shi sai idan ya sa kansa kuma sai zuciyarsa ta masa fada matuƙar yana da imani duk wata kaba'ira sai zuciyar mutum ta mashi fada in kaga zuciyarka ta bar ja maka kunne to ta riga ta yi baki ne ta nashi ka riga ka narke a cikin abin ka saba sai ta tura maka a niyyar ka ta daina maka fada amma zuciyar imani duk laifi na kaba'ira idan ka yi shi da zuciyar imani to kafin ka yi sai ta ma ƙararrawa kuma in ka gama ba za ta barka ka nutsu ba don haka in dai kaba'ira ce to kana iya nisantan kaba'ira kwata-kwata domin Allah ya sanya maka ƙararrawa da alat amma sagha'ir ƙananan zunubai to Allah ya jarrabe mu da su don ya tabbatar mana da ilahiyarsa cewa shi ɗin Allah ne Allah subhanahu ta'ala sai wanda ya tsarkake daga cikin bayinsa da kuma ba a samu su cikin annabawa annabawa ake samu Allah ya tsarkake su har daga saga'ira ya sanya su ma'asumai amma bayan su to kowa baya rasa ƙananan zunubai to amma tare da haka Allah maɗaukakin sarki bai fasa kiran su mutanen kirki ba saboda ba sa ɗorewa akan ƙananan zunuban kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lamam waɗansu ne waɗanda suke nisanta manya-manyan zunubai da alfasha illan lamam sai in ƙananan zunubai wanda su kuma ba ka rasa ɗan adam da su wani lokacin ma bai sani ba wani lokacin ya sani wato rauni ne irin na ɗan adam sai ya faɗa suna buga misalinsa da irin kallon mata ya ɗan kalle ta aka sake harbawa ya sake kalla kuma du dan sake kuma du na uku to irin wannan to amma kuma zai yi ƙoƙari ya ga ya yaƙi zuciyarsa ba zai mayar da abin ya zame masa kuma al'adarsa ba ya zauna akan da kaliyar ɗaya kafa dinga irga 'yan mata yana duba su to wannan kuma zai koma kaba'ira eh zai koma kaba'ira kuma to duk wanda ya yi wasa da saga'ir to za su juye su zame masa kaba'ira so kaba'ir ana nisantar su gaba ɗaya su kuma saga'ir ana faɗi tashi eh ana faɗi tashi ka faɗi ka tashi ka faɗi ka tashi da haka har to Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin wato yana yana yana yana yana ainihin gafartawa bawa ƙananan zunubansa matukar bawan yana ƙoƙarin ya ga cewa bai ɗore akan waɗannan zunubai ba kuma bai mai da su ƙananan ba domin ba zunubin za ka duba ba wanda ya hana za ka duba kisa wani malami yake cewa kabira ba ta cutarwa tare da tuba haka sagira ba ta cutarwa in ba da ɗorewa ba amma idan mutum ya ɗore a kai ya dage da yi to sai ta cutar da shi hatta sagirar ma la ta haƙirar da sagiratan innal jibala min alhasa karkare na ɗan ƙaramin zunubi ka ɗauke shi ɗan ƙarami ka mai shi al'adarka manya-manyan duwatsun nan daga tsakuwa suka zama haka to ka iya rena wato ƙarami kuma ya zo ya zame maka alaƙa kai hmm. don haka sifa ta biyu ta shaida ta adali sifa ta biyu ta adali shine ya zama mai nisantan sabon Allah karami da babba sai dan abin da ba za a rasa ba na kananan zurubai sannan sifa ta uku ta adali shine al'iffa kamewa a same shi da kamewa bayan wanda ya zo ba mu labarin watan nan musulmi ne wadda ya zo ba mu labarin nan kuma wato mun yadda da takawarsa ba mu san shi da aikata kaba'ira ba kuma sagha'ir din ma ba mu san shi da sagha'ir ba sai shi da ya san kansa to sannan kuma mun shirye shi da kamewa al'iffa shine kamewa haƙuri da iya abin da kake da shi shine kamewa haƙuri da iya abin da kake da shi da kuma kawaici da kunyar mutane abin da allah maɗaukakin sarki ya hore maka ka haƙura da iya shi kar ka ji ƙuncin rai cewa allah ya hana ka balle harshe ɗan ya raya maka ka yi rashin gaskiya ko ka ci amana ko ka yi ƙarya ko ka yi roƙo ko ka yi tambaya ko ka yi kwaɗayi ko ka yi kaza ko ka yi kaza sai ka rasa wannan sifar ta kamewa sifa ce ta mutanen kirki wanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta sahabbai da su ya sabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf saboda kamewa su da tsare gida har ma wanda ya jahilci halinsu sai ya tsammaci mawadata ne so ana son adali ya zama wato mai kamewa ba a san shi da duk wata siffa ta zubar mutunci ba duk abin da zai zubar da girman fiska duk abin da zai zubar da daraja to adali ne santarsa yake koya yake kuma ko da halal ne shi sa malam malam ibn abi asim al-ghirnati al-asimi cikin tufatul hukam yake cewa al-adlu man yashtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi saghaira wa ma ubiha wa huwa fil ayani yaqdahu fi maru'atil insani adali shine man yajtanibul kaba'ira shine wanda yake nisantan manya-manyan zunubai wa yattaqi fil ghalibi as-saghaira ay wa yattaqi as-saghaira fil ghalib a mafi yawan lokacinsa kuma yana taka tsantsan yana nisantan kananan zinubai. Wama ubiha, haka yana taka tsantsan yana nisantar har abin da aka halatta ma wa huwa fil iyani wanda a idon mutane ya yana suka fi maru'atul insani a cikin mutuncin mutum hatta abin da halal ne amma a idon mutane zai zubar da mutuncinka to adali nisantarsa yake akwai abin da wani in yayi sai a yi masa tafi wani in yayi sai a ce wane ne haka to duk abin da kasancewa mutane za su ganka da aibu idan ka aikata shi ko da halal ne kar ka dubi wani yana aikatawa ana yi mashi tafi a'a ka nisance shi kamar liman da kwallo ai kaga eh, akwai wanda yana kwallo ana masa tafi ana shegewa ne ko ba haka ba ƙarshen an gama ma a zo ana ta shafa shi ya ci uku ba haka ba ba a masa kallon mai sako ba a masa kallon kafuri ba a masa kallon mara mutunci ba a masa kallon gashi da gajeren wando da jesi da hada dan gemunsa amma kuma shi kuma a wannan wurin shi burgewa yake to amma idan liman ya je ya sa gajeren wado sa jesi ya kuke gani za a yadda ba za a yadda ba to lokacin wani abun ma halal ne amma kai idan ka yi shi za ko da zai zauna a bakin hanya yana shan rake a kan beji yana shan rake ko yana shan shayi ba mai ce masa komai ba mai ana daga masu yana salamu alaikum wa alaikum salam ba ruwan wanda shi akwai wanda kuma in yi hakan din wani ma in yi kiryo kona ya kalle shi canza hanya zai yi saboda baya son ya ganshi yana shan rake akwai wadda yana tafiya ba hula ba mai mamaki amma ko wadda in ya cire hula ya hau roba roba yana tsula gudu za ce wannan bai kamace shi ba ko ba ka ba wata rana wani limami mai da'awa ya zo yake tambaya ta shawara ana ɗaukan ma'aikatan zaɓe zai je shi ma ya aikin zaɓe na ce kai kai kai kai haba kai kuwa ce ai bai kamace ka ba ya ce haram ne na ce ba haram ba ne halal ne halal ne amma akwai wata halal ɗin da kai ka haƙura da ita ya fi ya ce to malam mamuna za su ban ɗan abin da za a bayar ɗin ne a wurin aikin na ce to wannan kuma shine challenge ɗin shine challenge na mamu kun da bai limamin kun kun dora masa nauyin sallah za ku je ku yi wata sana'ar da ba zai iya zuwa ya yi ta ba za ku je wani wurin da za ku dan samu tarosisi da ba zai iya zuwa shi wannan wajen ba duk lokacin sallah kuma kuna jiransa kuna duba agogo amma ku ba za ku taimake shi kuma ya masa gurbin tsara kansa da ya nan da tsara mutuncinsa da ya yi don alfarmar ku ba to kaga wani aibu ne wallahi limamin kun kun ganshi a wani wurin wani ko sallah ba zai bi shi ba a wani wurin kai ka ga limamin ka kare da bin sallah kenan yan zafin nan amma nawa ka taɓa ba limamin domin ka tare masa tunanin shiga wuraren da bai kamata ba to wani lokacin ɗin adali yana samun yana samun ƙalubale a babin kamewa ba don komai ba sai don yanayin rayuwa to amma duk da haka yanayin rayuwa bai sa sahabbai sun ya da mutuncinsu ba bai sa sahabbai sun bari mutuncinsu ya taɓu ba sun tsare gida sun tsare mutuncinsu tsare alfarmarsu da haka sifa ta uku ta adali shine ya zama mai kamewa mai tsare gida mai tsare mutunci ba kowane zance zai yi ba ba kowane waje zai je ba ba kowane aiki zai aikata ba ko da ku halal dai sifofi uku musulunci takawa da kamewa su suke samar da adalin da ake magana a yanzu wadda in ya ga wata zai faɗa a karɓa babbar magana shi sama ya ce da ganin ana ɗaukan azumi ne da ganin adali ko da mutum ɗaya ne lihilalihi ga wannan jinjirin watan amma idan da yawa sun gani za a sharɗanta adalci ne a lokacin da ba su wuce ɗaya biyu ba ɗaya biyu sai a sharɗanta adalci amma idan sun haura haka to shikenan duk abin da jama'a da yawa suka haɗu a kansa to idan an sharɗanta masa adalci to akan yi sassaucin wannan sharaɗin lura da yawan ainihin wato masu masu faɗa da aka yi an samu masu gani da yawa an gani a fataskum an gani a hadeja an gani a azare an gani a zaria an gani a kaza an gani a kaza aka lissafa to kaga abu ya yawaita kenan yanzu baka cewa to an tabbatar da adalcin wanda suka gani dan sai mu ce maka ai sun yi yawan da an haƙura da wannan siffar ka gane ko yawwa malam ya ce wala yuqbalu fi baqiyati shuhuri illa adlani amma a sauran watanni ba a karɓa sai daga mutum biyu adalai wato ɗaukan azumi na ramalana ana karɓa ko da daga mutum ɗaya ne inda adali ne amma sauran watanni mai malam yake nufi da sauran watanni watannin da muke da muke da alaka ta ibada ta wajibi da su watan shawwal muna da ibada ta, ta, ta, muna da sha'ira a ciki duk cikin sha'ir na addini shine idi watan zulhijja muna da sha'ira ta addini a ciki to ire-iren waɗannan watanni da aka shar'anta wata sha'ira ta addini a cikinsu a wani kwanan wata nasu to waɗannan watanni ba a karɓan tabbata sosai daga adalai biyu ramadan ne kadai ake iya karba daga adali guda daya mala ya faɗi wannan haka jamhurin malamai suka tafi akan wannan fahimta lura da hadisin abdurrahman ibn zaid ibn al-khattab rahimahullahu ta'ala wata rana ya yi ba wa mutane sai yake cewa a fa'ini kad jalastu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum ce ya ku jama'a na zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na tambaye su wa haddathuni kuma sun bani labari inna rasulullahi sallama kala manzon Allah sallama ya ce sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wan sukulaha manzon sallama ya ce ku yi azumi da ganin jinjirin wata ku sha da ganin jinjirin wata sannan haka ku yi lahiya da ganin jinjirin wata fa in humma alaikum fa akmilu talatina idan an lullube muku to ku cike talatin fa in shahida shahidani fa sumu wa aftiru amma idan mutum biyu suka ba da shaida ku yi azumi kuma ku sha da shaidar mutum biyu cikin sunan abi dawud malamai sun yi hujja da wannan akan cewa shaidar mutum biyu ne take tabbatar da wata amma sai ya zama shi ramadan ya bambanta saboda abin da aka samu da yake banci ramadan na abdullahi dan umar da kuma wannan wannan bakauye malam ya ce wa ya jibu ya niyyati li siyamil fard wannan al'amari na na ganin wata kun gane ko al'amari ne da yake da alaka da shugaba tunda yanzu muke magana a karatu ganin mutum ɗaya ana iya ɗaukan azumi da shi to ya kamata mu fahimci cewa to mutum ɗayan nan idan ya gani idan mutum ɗayan nan ya gani to da yaya kowa zai dau azumi da ganinsa e idan mutum ɗayan ya gani sai sanar da shugaban musulmi shi kuma shugaban musulmi sai ya umarci al'ummar musulmi su tashi da azumi in kun fahimci karatun haka yake ba ana nufin idan ya gani sai ya sanar da gari ba ba haka ake ba to wannan ya zama kowa ya kama gabansa kenan ya zama ana abin da aka dama ya zama fauda kenan a idan ya gani sai ya sanar da wanda yake da hakkin umarni ai kun ga abdullahi dan umar da ya gani ba gari ya bi ba sai ya sanar da manzon Allah sallama kuma karshen ta manzon Allah ba shi ya saka ya sanar da mutanen ba sai ya saka wani ya sanar da mutane wannan ba ƙauyen ma wajen annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa shi kuma sai ya sanar da mutane to haka ne al'amarin yake haka sahabbai suka gada haka tabi'ai suka gada haka malamai suka gada wanda yake kan wannan tsari har yanzu shi ke kan turba ta kwarai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bankare daga wannan tsari to shi ne ya sauka daga kan tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya bar mu akai mai kyakke la yazigu anha illa halik ba wanda yake sauka sai halakakke so al'amari na daukan azumi da aji azumi da al'amari na hajji waɗannan al'amura ne na shugaba da shugabanci ake yin su da jagorancin shugaba ake yin su da al'amari na jihadi a musulunci da shugabanci ake yin su ba wai kowa gaban kansa yake ba sai dai malamai sun tattauna idan mutum ya ga watan sai ya je ya ba da labari wa shugaba sai shugaba bai amsa ba ko lura da rashin adalcinsa ko kuma an gano bayaninsa ba a gamsu ba shi da yake da tabbacin ya gani ai wanda ya gani kan yasan ya gani ko ba yadda za a yi inda ya gani ba yadda za a yi ka cire masa a zuciyarsa da tunaninsa cewa bai gani ba sai dai idan ganin wani wawaye za a ana kallon wata ana duban wata wani wawaye zo ya ce gashi can ya gan shi gayi can gayi can aka zo ana yau nuna mana ta ina yake ce gashi can ana ta bin setin hannunsa da yatsarsa yana nunawa ba wanda ya gani can sai ce ga wani ma ga tauraro ya gani ashe su da duk suna ganin tauraron amma ba shi ne wata ba to idan ba a karba ba kai kuma ka tabbatar da watan ka gani menene hukuncin ka malamai sun tattauna shugaba bai karba daga wajenka ba amma kai ka gani jumhurin malamai sun tafi akan cewa kai wajibi ka tashi da azumi akwai zancen da ya ce a'a ka jira ka bi wato sauran jama'a saboda manzan salma ya ce azumin kuran da kuke azumi shan ruwan kuran da kuke shan ruwa ka ba za ka bambanta da saura ba ko ka gani sai ka jira al'ummar musulmi sun dauki azumi ranar ne ranar azumi to amma wannan zancen ba shi da inganci tunda kai ka gani kana da yaƙinin ka gani aka ƙi karɓar labarinka to zance mai inganci wajibi ne kai ka tashi da azumi amma kar ka bayyana wa mutane kana azumi domin ya zama tawaye an gane wannan bauta ce tsakaninka da ubangijinka idan ka fito ka nuna mutane kai fa kana azumi wato ka balle kenan daga shugabanci kuma ba a son haka to haka wajen sha a watan shawwal sai ka ga watan shawwal ka je ka ba da labari shugaba bai karba ba yaya za ka yi nan ma malamai sun tattauna shi kuma zance mai inganci malamai suka ce ba za ka sha ba ihtiyatan ka jira ka sha tare da al'ummar musulmi wasu malamai suka ce a'a ka sha amma ka ɓoye shan saboda kai a wajen ka ramadan ya ƙare tunda a yaƙininka da kake da shi ramadan ya ƙare to na goban na me za ka yi ka shi da amfani ba sunansa ramadan ba to me sunansa kai a wajenka don haka ba za ka yi ba zance mai inganci tunda washe gari ba zai zama ranar sallah ba don ka ga wata yau shugaba ya ƙi karɓa to ba zai zama gobe sallah ba manzala salama ya ce sallah ran da kuke sallah ku sani duk wanda ya sallah ba ran da shugaba ya sallah ba ba ranar sallah ba ce duk wanda ya dau azumi ba ranar da shugaba ya ɗauki azumi kuma ba shi ne ya ga wata da idansa ba to ya ɗau azumi ba ranar azumi ba manzala salama ce azumi ran da kuke azumi sallah ran da kuke sallah layya ran da kuke layya yau suwaye ku din shine shugaba da ya za a gane ku ba da yuyuyu ba da shugaba yadda shugabanci yake nan ne ku yadda ya balle ko sun fi yawa su ne suka shuduzi su ne 'yan tawaye jama'a an fahimta yawwa don haka mu tafi akan yadda muka gada daga magabata babu wata matsala a ciki a to ai idan mutum ya biye irin wannan kawai a rediyo a ce an ga wata kawai shi kenan zai je ɗauka sai ai wane ne wane ne kai sai ka ga keke da keke kuma kake bin liman sallah kake bin liman sallah sallah azhar a hudu zai baka san me yace ba kuma ka haƙura ko ba haka ba sannan karan tsaye da Allah yana da alwala limamin naka kuma shahada yau ka fara ta sai azumi ne zaka ce kai kai kana da wayo ai duk abu in ka kula duk ibadar da musulunci ya jingina ta da shugabanci to kawai biyayya ake nema a wajenka ba yaƙini ba ba a bukatar yaƙini a wai sai ka gamsu wai sai ka samu yaƙini a'a biyayyar kai ake nema a wajenka ba kai aka ce a bawa labarin nan ba balle ka ce sai ka gamsu ce aka yi a umarce ka kai ko ba haka ba annabi alaihi salatu wasalam ba umarni yayi a fantsama gari a sanar ba to sai kawai wani mai gida ya ce shi bai yadda ba a ka masa wanda ya ga watan akwai wanda ya sai haka a lokacin annabi salama to wani sai ce a ah, to ai wancan lokacin annabi ne yanzu fa lokacin ku ne yanzu kuma lokacin ku ne ire-iren ka ne yanzu in wanda ya ga wata ma ba adali ba ne kai ɗin meye ko ba haka ba mu ne mu fa su ma su ne su shugabansu annabi jama'a su abubakar da umar inda shugaban mu gashi mu ma ga mu to me set ne ko ina jama'a an gane a can a baya a cikin masu mulki an yi wani lokaci da wani irin masu zafin kan nan ya tashi ya ce wa shugabansu ya kamata ku rika yi mana adalci irin nasa abubakar da umar shugaban nan da nan sai ya fikin sai ya ce mana ya ce da shi idan kuna so mu muku adalci irin na abubakar da umar ku zame mana irin talakawan abubakar da umar ba shi kenan ba a haka mu daina wa to idan idan keke da keke za a yi kai ma ba za ka tsira ba da haka mu dinga fahimta a musulunci akwai waɗansu ibadu da aka jingina su da shugabanci duk ibadar da aka jingina ta da shugabanci to biyayya ake nufi ba ra'ayinka ake nema ba ba gamsuwarka ake nema ba ka bi kawai abin da ake bukata ka da shi kenan idan ka bi ka sauke abin da kai aka wajabta maka shi kuma mai jagorantar ka shi ma akwai abin da aka ɗora masa in ya biya sauke in bai bi ba za a tuhume shi kar ka je ka shiga aikin da ba naka ba so a ganin wata idan ka ɗora wa kanka ganin wata ka shiga aikin da ba naka ba in ka ɗora wa kanka ganin wata da gamsuwa da ganin wata ka ɗora aikin da ba naka ba gamsuwa da ganin wata na shugaba ne shine mai gamsuwa an ga wata so idan bai gamsu ba ya ce a cika talatin kuma sai ka je kai ta gunaguni don na kaga irin ta yanzu ake sai mun makka makka ba ka ba bace a can in ka bi makka laifi kai to ina kake so ka bi america ko spain ha <laughs> Allah ya sauwake malam ya ce wa yajibu tabiyitun niyyati li siyamil fardi yana wajaba a yi kwanan niyya lissiyamil fardi ga azumin farilla idan azumi na farilla ne abinda ya samar ya ce azumin farilla saboda ba iya ramadan ne azumin farilla ba ka ga azumin kafara na farilla ne ka ga azumin bakance na farilla ne don haka inda dai azumin da za ka yi na farilla ne to wajibi ne sai ka yi kwanan niyya abin da ake nufi da kwanan niyya kuma ba daidai yake da irin kwana na bacci ba yawwa shi kwanan bacci ba a cewa ka kwana sai idan ka ɗauki mafi yawan dare yanzu mace matarka idan ka je kai mata baccin awa biyu ji wata mata ta ce ita gaskiya da mijinta ya dawo mata karfe biyu ko karfe uku wanda ya je ya kwana ko a zaure ne gobe kawai ya sake mata kwanan ta fresh bai kwana ba to irin wannan kwana za a yi la'akari da galibin dare amma irin wannan kwana na niyya ba ana nufin sai idan ka ɗauki mafi yawan dare da niyyar za ka yi azumi sannan ya zama ka kwana da niyya ba a ka samu niyyar azumi kafin ketowar alfajir ko da da kiftawar ido ne to ka samu kwanan niyya an gane yawwa kun ga kwana a wasu hukunce-hukuncen na Allah saboda shi mai sauƙi ne sun sha bamban da kwana a hukunce-hukuncen mutane kamar yadda kun ga yanzu Allah mara sarki a nasa sallah mai raka'a hudu idan ka samu ruku'u raka'ar ƙarshe ka same ta haka Allah shi yake ba da bonus amma inda mutum ne ce zai ina bai yadda ba don haka idan ka samu niyya kafin alfajir ko da da kiftawar ido ne allah ya karba a matsayin kayi kwanan niyya don haka za ka tashi da azuminka na ramadan idan ka rasa niyya sai da alfajir ya keto to ba za a karba maka wannan azumin a matsayin farilla ba ya zo cikin hadithin na na hafsa radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam su yama minan laili fala yama laho wanda duk bai kwana da niyya tun daga dare ba to ba shi da azumi nan dare da ake nufi kafin alfijir duk karancin lokaci kafin alfijir yana ɗaukan sunan dare to duk wanda bai samu niyya kafin alfijir ba to ba shi da azumi haka jimhurin malamai sun tafi akan cewa wannan azumin da ake nufi azumin farilla so duk wanda ya rasa niyya a azumi na farilla to wannan azumin nasa ba za a karɓa masa shi a matsayin sauke farilla ba kamar wanda ya wayi gari bai san ramadan ya shiga ba sai da ya je sallar asuba sai aka ce masa ai an ga wata sai aka ce masa an ba da umarnin daukan azumi bai sani ba to wannan zai kame zance mai inganci akwai saɓani amma zance mai inganci zai kame wannan wunin don alfarmar ramadan kuma zai rama wannan ranar shine zance mai inganci saboda ya wa. ƙa'idar da manzo Allah sallama ya gindaya cewa ba azumi ga wanda bai kwanan niyya ba ba wani uzurin da zai sa ya saba wannan ka'idar kuma ya zama azumi domin in ya zama azumi karɓaɓɓe to wannan hadisin ba shi da amfani kenan an gane ko aka ce a akwai uzurin rashin sani ko uzurin mantuwa ko uzurin kaza ai uzurin rashin sani da uzurin mantuwa da uzurin kuskure ai suna ɗauke hukuncin laifi ne ba sa ɗauke hukuncin biya ko hakkin Allah ne za ka biya ko na ɗan adam ne za ka biya ƙa'idar fikihu haka take don haka idan mutum ya waye gari bai san ramadan ba ne to zai rike zai kame bakinsa wannan yinin domin alfarmar ramadan sannan kuma zai rama wannan azumi hakan nan matar da jininta ya yanke mata ya ɗauke mata bayan alfajir sai da ta farka gari ya waye sai jini ya ɗauke mata ba ta san cewa zai ɗauke ba ba ta labarin ya ɗauke sai da gari ya waye ba ta kwanda ni ba don haka ita ma za ta kame wannan wunin kuma za ta rama wannan azumi sannan na uku wanda ya samu lafiya bayan alfajir marar lafiyan da baya iya azumi sai bayan alfajir gari ya waye sai ya samu sauƙi da ya ji cewa zai iya azumi to shi ma ba zai ɗauki wannan ranar a matsayin azumin farilla ba amma ya iya ya kame da kamewar wannan da kamewar mace mai jinin haila kamewa ce ta mustahabbi saboda sun sha dama da izinin sha mai haila ta sha da izinin shari'a marar lafiya ya sha da izinin shari'a idan uzurinsu ya kau bayan gari ya waye to mustahabbi ne su kame idan sun ɓuya sun ci kuma mutumin da ya musulunta bayan alfijir zai kame don alfarmar watan amma ba zai rama ba saboda lokacin da azumin yake wajaba lokacin shi ba musulmi ba ne kamar yaro ne da ya balaga bayan alfijir da safe ya yi baccin safe sai ya mafarki farkawarsa da zai sai ganshi a cikin mafarki to ya balaga sai ya kame amma kuma ba zai rama wannan azumin ba domin lokacin da azumin ya wajaba shi ba mukallafi ba ne kamar mahaukaci ya warke da safe shi ma zai kame ba zai rama ba lokacin da azumin ya waje ba shi ba mukallafi ba ne sannan mutum na gaba wanda ya himmatu da yin tafiya ya gama yanki azama cewa gobe zai yi tafiya kuma ba zai tashi da azumi ba kuma hakan aka yi bai tashi da azumin ba sai da ya je masallaci sai aka ce masa an fasa sallah asuba ya je zalla asuba sai aka ce masa an fasa wannan tafiya zai kame kuma zai rama saboda bai kwanda niyya ba jama'a an gane haka wannan masail ne da za su fito maka da abin da ake nufi da rashin kwana da niyya wanda bai kwana da niyya ba to ba shi da ainihin wato azumi matakar na farilla ne in ka hada da umumin faɗin annabi su salama innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa ana karban ayyuka ne da niyya wa amma naflu mala yace amma kaga ita nafila fa yajuzu bi niyyatin minan nahari ita nafila azumin nafila yana halatta da niyya da rana da hadithin na na'isha radiyallahu anha cikin sayi muslim ta ce da khala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa qala hal indakum shay' mazan salama ya shigo wajenmu sai ce akwai wani abu a wajenku da za a ci na karyawa ƙulna sai muka ce la ya makin Allah gidan nan ba tashi da abin karyawa tuba mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari bai san yana da abin karyawa ko ba shi da abin karyawa yi eh, mu kuma tun da dare ka shiga da biredi riki riki muka ce babu kala sai ya ce fa inni idan sa'imu to in haka ne na dau azumi da safe yace to in haka ne na dau azumi malamai suka ce wannan hadisin dalili ne akan cewa shi azumin nafila kenan ana iya ɗaukansa ko da ba a kwana da niyya ba bambanci tsakanin farilla da nafila hukunce hukunce suna da yawa to daga ciki akwai wannan shine shi ana an samu rangwame ana iya ɗaukansa ko da ba da niyya ba idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana abu sai aka ga yayi to dukka da zancensa da aikinsa suna ba da wani sako idan ya ce kaza kuma sai aka ga ya sabawa to da zancensa da aikinsa suna ɗaukan wasu hukunce-hukunce daban yanzu a nan da ya ce babu azumi ga wanda bai kwanda niyya ba sai kuma yi waye gari da ya rasa abin karya sai ya ce to na ɗauki azumi sai aka gane owo a banda na fila. ba an soke wancan bane wancan yana nan mun yi bayani a kai na farilla amma banda nafila an gane ko sai dai malamai suka ce da sharaɗi biyu mutum ba zai mai da ba zai ɗauki azumin nafila da rana ba sai da sharaɗi biyu sharaɗi na farko ya zama bai ci komai ba tun da gari ya waye bai ci ba bai sha ba sharaɗi na biyu ya zama bai cinye mafi yawan yinin ba kar ya zama sai da la'asar ya rasa yadda zai yi sai ce kawai ma ni na azumi yawa kamar yadda mai azumin nafila yana iya ya ɗauka kuma ya fasa ba kamar azumin farin ba shi azumin farilla ba hali ka karya shi da gangan amma azumin nafila kana iya ɗaukan shi daga baya ka fasa Ka ga abin karyawan ba za ka iya tsallake shi ba ko ka ga wani abinci gidan wani abokinka ba za ka iya tsallake shi ba ko ka je wajen walima ka ga abin na yi ne gane ko yauwa ko kuma ka ji yunwa ta matsa maka to kai mai azumin nafila manzon Allah sallallahu a wani hadisi yace amiru nafsihi shugaban kansa ne ga dama ka cika tashi ga dama ka hakura da shi shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam iyalansa suka ce wata rana ya shiga cikin gida yana azumin ta ɗauwa'i fa akhbaruhu bi annahum uhdiya lahum sai suka ce ya ma'aikin Allah ga wani ga wani abinci an kawo mana fa Eh, ya shiga cikin gida sai aka ce ga wani abinci an kawo faƙalis ya ce arinihi nuna min shi in gani kaga ba za a karya azumi haka kawai ba falakad asbahtu sa'iman ya ce ko da dai na wayi gari ma da azumi fa akala sai ya ci eh daga ya masa a ransa ya ce ko da dai ma na wayi gari da azumi sai ya ci eh da haka wannan ya nuna cewa kenan mai azumin nafila yana iya mai yana iya balla shi mala yace ce, walmaridu alladhi yatadarraru bis sawmi wal musafiru lahum al fitr siyam wal maridu mara lafiya alladhi yatadarraru bis wanda yake cutuwa da yin azumi wal musafiru da matafiyi lahum al fitr sa iya su sharuwa was siyamu kuma sa iya su yi azumi wannan matsala ta marar lafiya da matafiyi matsala ce da malamai duk sun tattauna a kanta marar lafiya suka ce iri biyu ne akwai rashin lafiya wanda yake cutar da mai shi idan ya azumi ko dai zai tada ciwon ya lafa ko kuma zai ƙara ciwon ko kuma zai hana ciwon warkewa da wuri to duk waɗannan halaye da azumi yake tasiri a ciyo wannan ya zama marar lafiya tun shi marar lafiya ne to mataki na farko shine ya halatta ya sha ya danganta da irin cutuwar da zai ya halatta ya sha ruwa akwai lokacin da ya haramta ma ya azumi yau waje bai sha ruwa musamman idan jinyar za ta galabaitar da shi ƙarshe ma watakila a zo a waye gari a rasa kansa washe gari da washe gari da washe garin washe gari saboda ya yi azumin rana ɗaya to kaga wannan ba zai yi azumi a irin wannan halin ba sannan jinya da ita kuma ba ta da tasiri wa azumi za a ga mai kare ya kafa yana kwanci abinsa sai mulmulewa yake sai su mulmule yake ba abin da ya haɗa jinyarsa da mai da azumi zai iya azuminsa zai iya yana komai kafa ce kawai a kare yake zaune to jinyar da bata da alaka da azumi wa in kana idan ya sha ruwa ba za a yi masa hukunci na lafiyayye ba na cewa ya karya azumi a yi masa hukunci na lafiyayye na laifi saboda ya amsa sunan marar lafiya alkur'ani ko marar lafiya ya game da haka yana da shubuha to amma abin da ya fi kamata da shi shine ya azumi saboda azuminsa a cikin watan ramadan ya fi falala a kan a wani watan da ma na ramadan ba sannan ya sauke wajibin a cikin lokacin ya fiye masa a kan lokacin da bai tanade shi ba shi ma matafiyi ya kasu kashi uku akwai matafiyi wanda azumi zai fita shi a hayyacinsa akwai matafiyi wanda azumi zai ba shi wahala amma ba zai fita shi daga hayyacinsa ba akwai kuma matafiyi wanda azumi ba zai ba shi wahala ba duka waɗannan suna iya shan ruwa wanda azumi ba zai cutar da shi ba a halin tafiya malamai suka ce an fi son ya sha ruwa an fi son ya yi azumi azumi ba zai cutar da shi ba an fi son ya yi azumi saboda abin da na ambata a baya ya sauke wajibin da ke kansa da gaggawa sannan ya dace da fallar ramadan ɗin ya sha bamban da sauran sauran lokuta amma ya iya sha ruwansa a matsayinsa na matafiyi ko da azumin ba zai ba shi wahala ba ya iya sha ruwansa kuma ko da ramadan ne gaba ɗayansa zai ɗauke shi a halin tafiya zai iya sha ruwansa ya rama wata guda shi sa har malam usaimin allah ya masa rahama ke cewa kamar direba da yake jigila a lokacin azumi mai wahalar sha'ani lokacin zafi da rana ya iya a matsayinsa na matafiyi ya yi wannan watan bai yi azumi ba ya rama lokacin sanyi ko lokacin damana saboda rayuwarsa gaba ɗaya shekara guda akan hanya take amma wanda tafiyarsa idan ya yi azumi zai wahal da shi daɗi akan wahalar gida to shi wannan makaruhi ne ya azumi an fi son ya sha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa a fatahu makka da ya ga alamar suna ɗan shan wahala kuma idan an je za a bukaci ayyuka masu bukatar karfi sai ya umarce su da su sha ruwa wanda kuma zai galabaitar da shi ya kai shiga ya shame shame ana masa inuwa ana yayyafa masa ruwa to wannan haramun ne ya azumi wajibi ne ya sha saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi wani an lullube shi ana yayyafa masa ruwa ce wancan fa suka ce azumi yake annabi alaihi salatu wasallam ce ya ce aha laysa min albirri asyamu fi safar baya daga aikin kwarai yin azumi a halin tafiya haka masu tafiya su ma kashi uku ne da wanda ya haramta ya azumi ya ba ya sha da wanda makaruhi ne ya yi azumi an fi son ya sha da wanda kuma ya halatta ya sha amma an fi son ya yi azumi wannan shi ne a takaice da matsalar kan matsalar da malam ya ce lahumul fitr wa sa iya su sha sa iya su yi azumi idan an bibiyi matsalolin abinda muka daidai ubangiji Allah ta'ala ya kara mu cikin lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh